alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah kaga wannan shi ake ce mai mudun nabi wangan ga mudun nabi daya daya guda fudu shine sa'i daya daya daya guda fudu sa'i daya in ka samu wannan sa'i ka samu daya daya fudu sa'i daya shine na mutum guda daya daya guda fudu sa'i daya zakatul fitrin kan da ka fite mudun annabi ke ga daya daya guda fudu sa'i daya kenan Allah muke roko ya sa a dace a yi kokari a nemi mudu in ba samu mudu ba aka yi aka gama annu aka guda guda fudun shinkafa ne wake gero shine yi ɗaya na mutum guda kenan ayi kokari a fidda zakatul fitr kamin a je idi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makkaratul mukarrama